a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya zamo daidai da uku ga watan yuli miladiya tana da shekara dubu biyu da goma sha hudu kafin mu ci gaba akwai wani bawan allah dattijo wanda ya aiko naira dubu biyar ya ce a bada marayu fi sabilillahi muna fata allah ta'ala ya saka masa da alheri sana akwai wani wanda ya kawo turamen zani da yadi da masu turamen zane su ma duk a bada marayu Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri akwai kuma masu neman addu'a wata baiwar Allah tana fama da ciwon sikila tana neman addu'a wata kuma tana fama da ciki tana roƙon Allah ya sa ta sauka lafiya to duk masu damuwa Allah ta'ala ya yi musu damuwansu waɗanda suke fama da matsaloli iri-iri na rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu Allah ya samu dace a yau insha Allah ta'ala a ci gaba da karatunmu na wannan sura mai tarin albarka kuma mai yawan ayoyi suratun safa za mu tashi da ainihin tarihin annabi no alaihi salam da yake shine farkon manzon Allah a bayan ƙasa kafin annabi no akwai annabawa waɗanda suka gabace shi daga ciki akwai baban kowa eh, baban kowa ba wancan ba na asalin shine annabi adam alaihi salam domin shine baban mutane shine mutum na farko a bayan ƙasa wanda Allah ta'ala ya ce wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa annabi adam ya gabaci annabi lo a tsakaninsu ma akwai zamani mai tsawo sa'annan bayan annabi adam akwai annabi shir shi ma ya riga yi annabi lo sannan akwai annabi idris shi ma ya riga yi annabi no waɗansu suna ba da ƙididdiga cewa tsakanin annabi adam da annabi no an samu ƙarni ɗai-ɗai-ɗai har guda goma ƙarni kuwa daga shekara tamanin zuwa 100 zuwa ɗari da masu cewa ɗari da hamsin to in ka yi lissafi sau goma shine ratan zamani tsakanin annabi adam da annabi no saboda haka zamanin yana da tsawo kwarai da gaske a wannan tsakani ne aka samu masu lalacewa suka lalace waɗanda suka bauta ma wani allah daga waɗansu gumaka waɗanda suka fara ainihin kafa su asalin gumaka kuma mutane ne mutanen ma salihan bayi mutanen kirki mutanen kwarai su ne aka wayi gari an maishe su gumaka waɗanda ake bauta musu har zuwa yau kamar yadda za mu gani Allah ta'ala ya ce walakat na nuhun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجزيناه وأهله من الكرب العظيم كوزان أتيم بايا Allah ya ambata mana cewa akwai waɗansu bayi masu ikhlasi waɗanda Allah ya tsarkake su saboda sun tsarkake ayyukansu domin Allah waɗannan su ne ma'abuta aljanna ba ma'abuta wuta ba amma akasinsu su ne 'yan gidan wuta masu abincin zakume zaƙuma ko zakume da hausa duk yadda ka ga maka kira to wannan a takaice ya gwada mana cewa yadda Allah ta'ala yake tsamar da bayan Allah na kwarai da yadda yake fifita su saboda suna biyayya ga dokokinsa da yadda yake halakar da kafirai waɗanda suka yi tawaye wa ayoyinsa to shine aka bi mana da kissan annabi no alaihi salam da farko ga abin da Allah ya ce da na nuhun lalle annabi nuhu ya kiraye mu da yaushe ya kira Allah lokacin da ya kira mutanensa kekara da kekaru suka ki imani da Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ce ya rabbi ya ce ya ubangije ya Allah inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara shine kama yin bayani lokacin da Allah ta'ala ya turo shi a matsayin manzo wanda zai kira mutane zuwa ga tauhidin Allah su bar bauta wa gumaka waɗanda suka sassaka da hannayensu to a lokacin bai kira kirayi Allah ya nemi taimako ba sai da mutanen suka karyata shi shekara da shekaru sa'annan ya kira Allah ya nemi taimakon Allah kada wani ya ɗauka cewa tunda Allah ya riga ya tura shi to ba ruwansa kuma da neman kowane irin taimako a wajen Allah ai in dai dan adam ne ɗan adam kowaye balle annabi ko manzo to ya fi kowa tsananin bukatan taimakon Allah ya za ko ba ta ya nemi taimakon wajen Allah ba zai nema da ki kullum muna maimaitawa a cikin fatihan da muke karantawa iyaka na abudu wa iyaka na sa'in gare ka kawai muke bautawa gare ka kadai muke neman taimako idan baka nemi taimakon Allah ba cikin al'amuranka ba za ka ci nasara ba akwai wani lokaci za ka ce Allah ka taimake ni ko ka ce bismillahi ko ka ce alhamdulillah ko ka ce subhanallah ko ka ce la haula wala quwwata illa billah duk waɗannan neman taimakon Allah ne to amma idan abu ya kici ya kicin yewa ko ya faskara to nan ne kuma za ka dukuba ka ce ya Allah Allahumma ya rabbana ko ya rabbi ko ya rabba ko wani abu makamancin wannan kana kiran Allah specifically akan wannan abin da kake neman taimakonsa to kwatankwacin abin da annabi nuhu ya yi kenan saboda haka sai da abu ya dagule tukuna sai ya kira Allah shine Allah ya fara ba mu wannan labari cewa annabi nuhu ya kiraye mu fala ni'mal mujibun madalla da masu amsawa yadda Allah ya amsa masa saboda haka daga nan za mu gane cewa duk abin da ya roka Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa don da ya yi kimfiɗa waɗannan mutane da aka ce musu wa'azi na musu da daddare na musu da rana na musu da ƙarfi na musu a hankali na yi musu ɗaiɗaikunsu na tara su na kiraye su zuwa ga Allah na musu sassauci na yi tsanani na yi barazana na ba da baki amma kuma duk da haka sun ƙi yin imani saboda haka ya Allah la tazar alal ardi min al kafirin da yara yace ya Allah ina roƙonka kada ka bar wani kafiri a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce an gama saboda ya shekara ɗari tara da hamsin yana fama da waɗannan mutane yana musu wa'azi bai ce uffan ba sai bayan shekara 950 yanzu mu da muka lauke shekara biyar ko shekara goma ko sha biyar ko ashirin muna wa'azi yanzu da za a ba mu addu'a a ce mu yi addu'a guda ɗaya za ta zama yankan wuka sai in ce ya Allah duk wani munafiki mujirimi kafiri fajiri ya Allah ka murkusa shi ka bar bayan Allah na kwarai kawai a bayan ƙasa da addu'an da za mu yi kenan saboda haka in kana tsaye ka ji la'i ya kama ka ka tafi lahira to munafiki ne baka da gaskiya Allah ya kyauta to amma shi ya yi hakuri shi yasa aka ce yana ɗaya daga cikin manzannin Allah waɗanda suke rayuwarsu ko da'awansu take karantar da hakuri masu da'awa yana ɗaya daga cikin topic ɗin da ake karantar da su yadda annabi nuhu ya kirayi mutanensa shi yasa idan mutum bai fahimci tarihin annabi nuhu ba to bai kamata a ɗora ki wajen da'awa ba don zai muku shiriri ta zai je ya haɗu da sarkin tsafi yana cewa kai sarki ka abin da nake ya ce ba zan bari ba Allah ba ya haramta tsafi zai ce a ina ya haramta ya ce ai Allah ya haramta cikin Qur'ani ya ce to ban yadda da Qur'anin ba kuma in ba mu yi tsafi ba ba za a yi ruwa a garin nan ba kai ma in na ga dama idan na yi tsafi idan na yi wani tsafi in baka bani hakuri ba ba za ka fita daga garin nan ba shi kenan sai ka harzuka ka je to ka yi duk abin da za ka yi kaza kaza kaza ba haka ke dawa ba sai ka ce tsarkin tsafi manya manya sai ka tara masa kaza sai ya hau tukuna sai ka samu wata basira yadda za ka kama shi ka gwada masa Allah yana gabansa duk abin da yake yi fa sai Allah ya yarda saboda haka wajen da awa sai an yi haƙuri to annabi nuhu ya yi haƙuri na tsawon shekaru ɗari tara da hamsin sannan ya yi addu'a na gaba ɗaya bi ma'ana kwab ɗaya bakin ɗari kuma Allah ta'ala ya amsa masa ya ce fala ni'mal mujibun ya ce ma da da ainihin masu amsawa wannan wata irin kinaya ce ko a ilimin balaga wani irin salon magana ne maimakon Allah ya ce mun amsa masa addu'an sanan take sai Allah ta'ala ya ce fala ni'mal mujibun ma dalla da masu amsawa bi aikin Allah duk aiki ne mai kyau kada Allah ya maka wani abu ka ce kai amma Allah Allah gaskiya ni abin da kake mun ba na jin daɗi ba don kai Allah bane da na ji Allah ya isa to kaga kirme kenan duk aikin Allah gaba ɗaya aiki ne mai kyau shi yasa waɗansu suke cewa idan aka yi ruwa ya rusa gidaje ya lalata amfanin gona ya tafi da ainihin motoci da mutane to ba a ce ruwa ya yi ɓarna sai dai a ce ruwa ya yi gyara suka ce haka ce ruwa ya yi ɓarna ai ruwa aikin Allah ne to hausawa abinda kuke faɗa ruwa ya yi gyara ya yi kyau amma idan mutum ya ce ruwa ya yi barna to a nan ma bai saba wa Allah ba don ba kafirci ba ne tun da ai ruwan ne ya yi barna menene sababi ne ruwa wa ya kaddara wa ya tsara haka ne Allah amma baka jingina aikin ga Allah ba da ka ce Allah ya yi barna to wannan ki ne kai ma ka yi barna amma ruwa ya yi barna wannan ba haramun ba ne saboda aikin ruwa ne amma daman ka riga ka yadda da kaddara duk abin da ya faru haka Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ke za aikin Allah akwai alheri a ciki, akwai hikima ko da mutum bai fahimta ba to na nadana nuhun fala ni'mal mujibun lallai bawan mu annabi no ya kiraye mu madalla da masu amsawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada dole ya amsa masa domin no shine mai yawan kuka mai yawan mayar da al'amari zuwa ga Allah shi za ka ambace shi da suna no saboda haka duk lokacin da aka samu bawan Allah mai yawan kuka na gaskiya ba na tuwa tuwa ba don kar ka zo gaban mutane ka keke da kuka sannan cikin dare kuma ka tafka tsayen da za ka tafka ka yi kuka a gaban mutane don mutane su ce kai mai tsoron Allah ne ko mai tausayi ne alhali zuciyanka baki kirin wannan babu amfanin kuka ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda aka ce suna inuwan al'arki ranar takin alkiyama shine mutumin da wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat ainahu mutumin da ya ambaci Allah ke kaɗai sai idonsa ya zubar da hawaye kana ɗakin matanka can cikin dare matan ta wurgu tana ta bacci ‘ya'yanka ƙanana suna ta sheƙa bacci amma kai ka tashi ka tuna ɓarnan da kai a lokacin da kake samartaka ko lokacin da ka tafi wani gari cirani ka je ka yi tsiya a wajen ka tashi kana tunani idan ka haɗu da Allah baka san yadda za ku kare ba ka fashe da kuka matarka da take bacci ko take kwance ma bata sani ba to wannan ga dukkan alamu ka domin Allah kuma ranar tashin alkiyama za ka samu inuwa wanda za ka zauna a ciki sauran mutane suna cikin tsananin zafin rana ana musu ainihin hisabi kai kuma kana inuwa ai kaga ko ba komai ka huta to zai yi wahala a ce daga inuwan nan ka yi gidan wuta zai yi wahala gama gaban mutane ka sheka da kuka ka je nan ka fashe da kuka sannan kuma ka gagar kiyaye haƙoƙin kukan wannan ba gaskiya ba ne saboda haka annabi no ba gaban mutane ne yake sheka kuka ba a'a yana kuka ne wa Allah shi yasa Allah ya ambace shi ka yi aiki Allah shi zai ambaci aikinka ba kai za ka rinka cewa mun yi kaza mu ne muke kaza mu ne masu kaza ba wani lokaci in ka yi wannan ma sai Allah ya kunyata ka ka bari Allah ta'ala ya faɗa ko ka bari Allah ta'ala ya sanar saboda haka walakad na nuhun falani المجيبون minal karbil ونجيناه Allah Ta'ala ya ce muka تعالى da مكطامت da iyalansa من الكرب العظيم daga ainihin bakin ciki mai girma to wanne ne bakin ciki mai girma ruwan dufana ruwan da ba a taɓa yin irinsa ba a duniya kuma ba za a sake yin irinsa ba a duniya sau ɗaya rak allah tabaraka wa ta'ala yi to Allah ta'ala ya tsamar da shi daga wannan bakin ciki waja'alna ta'ala zurriyatahu humul baqin wa tarakna alayhi Allah ta'ala ya ce kuma muka sanya zuriyan annabi no humul baƙin su ne masu wanzuwa a bayan ƙasa da wannan ana son a taimakawa masu tarihi ne farkon mutum na farko a duniya wanda zuriyansa ne kowa da kowa shine annabi adam tare da matarsa nana hawa da gare su ne allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da mazaje masu yawa da mataye kuma a lokacin sai ya kasance aure a tsakanin ciki ɗaya ba haramun bane da haka ne duniya ta hayayyafa lokacin da Allah ta'ala ya halitta wa annabi adam matarsa da gare shi ita ce hawa ya zaunar da su a cikin gidan aljanna suna ta walwala babu yunwa babu kishirwa babu tsiraici babu rana babu tsananin sanyi babu damuwa ba su wani rikici a tsakaninsu don an ce annabi adam da aka halitta masa matarsa ba su yi rikici ba sai ranar da allah tabaraka wa ta'ala ya hada su a nan duniya lokacin da suke gidan aljanna babu rikici saboda aljanna babu ɓace rai to amma da annabi adam ya saba ya ci itaci da aka hana ke, allah ta'ala ya je hoshi duniya ya je ho matarsa duniya sun ɗauki lokaci kafin su halu akwai wani wani dattijo yana ba da labari amma ban san ina ya karanta ba lokacin da muke karatu a sau wani dattijo yana ba mu labari ya ce mata ya ce mata sai hakuri ya ce wallahi kun ga annabi adam ya ce ya sha wahala a hannun mace suka ce to baba muna da tara masa kasa ya ce ai lokacin da Allah ya je hoshi wani waje ya je hota wani waje sai da suka yi shekaru masu yawa ba su haɗu ba tana nemansa yana neman ta. amma kuma da suka haɗu a arfa don ya haɗa labarin da wanda yake a rubuce a cikin littafi da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba ina jin akwai ƙarinsa a ciki to zan faɗa muku abin da ya faɗa mana kafin in zo kuma in goge abin da yake baku dalili a kai dattijo ya ce mana annabi adam da nana hawa suna haɗuwa tunda tana neman sa fa yana neman ta shekara da shekaru wai da suka haɗu kawai sai ta juya baya sai ta bashi shi keya ya ce hawa hawa ina sai ta yi kot ta ki amsawa ya sake juyowa ta gabanta ya ce hawa sai ta sake juyawa ta baki kiya wai sai da suka yi haka har sau ɗaya ɗaya sau ɗaya ɗaya har sau uku ya ce tun su mata daman haka suke namiji shine mai wahala to sai daga baya da ya lallabe ta haɓa ke ko hawa yaya zake mun haka kaza da kaza da kaza eh da tijo ba sannan sai hawa uta saurare shi amma kuma shi ne take barin sai je wahala idan aka je gindin bishiya shi zai hau bishiya ya tsinko 'ya'yan itace bayan ya tsinko sannan idan ya sauko ita tana zaune abinta sannan ya zo ya tara bayan ya tara ya kawo mata gabanta ta ce to je ka nemo mu ruwan sha ya je ya nemo ruwan sha to daga nan kuma sai annabi adam ya fara noma to da tijo wannan shine dai labarin da ya bayar to amma abin da ake faɗa kamar yadda littafai na tarihi suka tabbatar lalle lokacin da Allah ta'ala ya saukar da su ya saukar da su lokatai daban-daban wato a wurare daban-daban sannan ana kyauta zaton sun haɗu ne a filin arfa a nan ne suka hadu da juna kuma ba ba da labarin cewa lokacin da suka hadu ta juya masa baya haso uku ba sai da ya rarashe ta amma dai daman ita ta yi dalilin fitansu daga cikin gidan aljanna kuma Allah ya riga ya kaddara haka duk abin da Allah ya kaddara wani lokaci duk addu'a abin ba zai ainihin gushe ba sai dai Allah ya gyara abin da zai gyara a ciki duk da kasancewa wala ya ruddul kadara illa du'a ba abin da yake juyar da kaddara sai addu'a da lokacin da annabi adam ya hadu da nana hawa suka zauna lalle hakika duk ɗawainiya shi yake yi shi yasa idan mutum ya auri mace ko da ta fi shi karfi ko da ta fi shi kuzari to duk ɗawainiya dai yana kansa ne ba yana kanta ba to daga nan kuma sai Allah ta'ala ya kaddara suna samun hayayyafa sai a haifi 'ya'ya guda biyu duk maza ko 'ya'ya guda biyu duk mata ko a haifi namiji da mace to sai a haɗa wannan ciki da wannan ciki to daga nan ne kuma wa basa min jalan jalan wani wa nisa'a daga nan ne aka samu mazaje masu yawa aka yi ta hayayyafa a lokacin a yi aure cikin wato ciki guda cikin umma guda ba haramun ba ne daga baya ne allah Ta tabaraka wa ta'ala ya haramta sai dai akwai inda za ku fito zuriya ɗaya halatta a yi auren amma cikin umma ɗaya wannan haramun ne ba zai taɓa yiwuwa ba ka auri 'yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba amma ka auri 'yar gwaggonka ko kuma ka auri 'yar baffanka ko 'yar kawunka wannan kan babu laifi wannan kan an baka dama kai jikan kawunka ma kana iya aura tana matsayin mai kenan tana matsayin 'ya gare ka wannan babu laifi tunda wancan sun fito layi daban wancan sun fito layi daban duk da kasancewa tushen ku guda ɗaya ne to annabi adam shine abul bashar uban mutane na farko gaba ɗaya to amma ana tafiya ana tafiya lokacin da aka yi ruwan tsufana Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da kafirai waɗanda suka rage tare da annabi no mutane ne kamar mutane tamanin da wani abu kuma abin da ake faɗi shine ana kyauta zaton mutane tamanin da wani abu gaba ɗaya Allah bai sanya musu zuriya ba zuriyansu ta lalace zuriyan da ta miƙe ita ce zuriyan annabi nuhu alaihi salam ta wajen 'ya'yansa guda uku banda na hudu don shi ma ruwan tufana ya cinye shi shi yasa a nan allah yake cewa waje an na anna zuriyata humul baƙi muka sanya zuriyansa su ne masu wanzuwa ai ya zuriyatahu mun ainihin wanzar da zuriyansa mutanazilina ila yawmil milkiyama su ne masu hayayyafa har ya zuwa ranar takin alkiyama fa nasu kulluhum min naslihi alaihi saboda haka a yanzu mutane duk daga annabi nuhu suke wa kana lahu salasatu aulad yana da yayaye guda uku ɗansa na farko wanda ake kiransa sam wa huwa abul arab daga zuriyarsa ne ko daga ainihin sam ɗan annabi nuhu ne aka samu larabawa da ainihin farisawa da ainihin rumawa shi yasa za ga kamannin halittansu ta waɗansu ɓangare iri ɗaya ne saboda kakansu guda ɗaya ne shi ne samu ɗan annabi lo alaihi salam wa ham sai kuma ham shi kuma hamu suwaye suka fito ta wajensa su ne abu sudan su ne duk wani bakin fata shi kuma ya fito daga hamu ne shi yasa a jiya muka ce baƙaƙen fata tun daga zamanin annabi nuhu ne domin baƙaƙen fata jikokin annabi nuhu ne ba wai daga gwaigwai ko daga biri aka same su ba bayan wannan wa yafir sai ɗansa wanda ake kira yafir shi kuma abu tur ne ainihin turkawa to daga wannan bangare suka fito sai dai a yanzu ba su da yawa a duniya domin idan ka kwatanta su da sauran mutanen duniya su suka fi karanci amma wakon wani abin mamaki kuma zo suka fi kowa girman kai bai idan ka samu ba turke ka sha gabansa ta ture ka zai yi din ya yi ka sau biyu ko sau uku su ne wanda yanzu ka taka ka in ba ya daga kafansa ba za ka yi ragawa ba sai dai ka hakura yadda ka san sauran ainihin samudawa da adawa ne to ainihin kakansu shine ya fi su dan annabi no to wani ɗa ne na annabi nuhu wanda ya halaka shine kana'ana saboda haka shi ya an halakar da shi babu zuriyarsa to daga ainihin ya fi so aka samu turkawa waɗannan ba su da yawa sai waɗansu malamai suka ce hadda mutanen china su ne sinawa da masu kama da su su ma sun fito daga zuriyar ya fi su ne ruwa na mata kullum ma'ahu fi safina gairu banihi wa azwaji shi yasa duk wanda Allah ta'ala ya kubutar da su a cikin jirgin annabi no to Allah ta'ala bai sanya musu zuriya ba sai annabi nuhu da shi da ƴaƴansa kawai shi yasa anan Allah ya ce waje anna zuriyatahu humul baqin muka sanya zuriyansa su ne masu wanzuwa to amma kuma ayan da take cikin suratu ala imrana ita kuma ta faɗi wata magana inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin sai Allah ya ce me zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim sai aka ce ana ganin kaman a duniya akwai mutanen da suke a yanzu ba zuriyan annabi nuhu bane tunda Allah ya ce zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim to amma masu wannan magana idan da sun zauna sun dubi tafsirin ayan da kyau za su fahimci cewa wancan aya ba ta karo da wannan aya domin da Allah ya ce inna Allah safa adama Allah ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan da annabi Nuhu wa ala Ibrahima da dangin Ibrahima wa ala Imrana da dangin Imrana alal alamin a bisa halittun duniya gaba ɗaya sai ce zuriyatan ba'dhuha min ba'lin zuriya ce sashensu daga sashi annabi nuhu daga ina ya fito eh daga annabi adam sannan kuma wa adamu min turab to annabi ibrahim daga ina ya fito daga annabi lo sannan imrana daga ina ya fito daga annabi ibrahim saboda haka imrana da zuriyansa sun fito daga annabi ibrahim annabi ibrahim da zuriyansa sun fito daga annabi nuhu annabi nuhu da zuriyansa sun fito daga annabi adam annabi adam daga zuriyansa sun fito daga ƙasa daga ikon Allah zuriyatan ba'dha min ba'din wallahu sami'un alim saboda haka babu karo tsakanin wancan aya da wannan aya wancan aya tana gwada mana cewa haka aka yi ta tafiya silsila bayan silsila shi yasa kowane mutum ala son a ce misali a ce muhammad kabir ibnu abdullahi ibnu filu ibnu ismail ibnu hassan ibnu dauda ai ta tafiya haka don zai yi wahala ka ji mutum an zo an ambaci salsalansa da sunan uwarsa ko uwar uwarsa a ce misali usman bunu aisha bintu fatima bintu khadija bintu juwairiya bintu ramla bintu salma bintu salama ai ta tafiya haka ba zai yi ba ko san dalili don a karfafa auratayya tsakani da allah babu cuwa mace yanka kyale ta yi ta kare za ta iya yin zuriya amma sai a waye gari dukkan su ba su da guba shi yasa ko cikin annabawan Allah mutum biyu ne wanda aka ambace su da ainihin iyayensu mata annabi Yunus kamar yadda za mu samu shi kuma ba wai baya da mahaifi ba ne yana da shi sai annabi isa alaihi salam da aka ce ibnu maryam me yasa aka kira shi isa ibnu maryam saboda shi baya da uba kwata-kwata haka allah ya kaddara amma bayan annabi isa ki kanansa da allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi baya da uba sai uwa kawai to duk wani wanda aka same shi baya da uba sai uwa to shege ne shege ne ko dan shege ne saboda haka dan shegu ne eh, tun da ba ita kadai ba ce shi yasa aka ce zuriyatan ba'dhuha min ba'd zuriya ce saki daga saki to amma wannan aya abinda Allah yake gwada mana balo balo waje anna zurriyatahu mun sanya zuriyan annabi lo humul baqi su ne wato masu wanzuwa a bayan ƙasa domin kun san ja'ala zurriyatahu maquli na farko kenan albaqina shine maƙuli na biyu hum ɗin nan ya shigo tsakani ne dun da za a ce ya taho humul baƙuwan, amma zai ka ce humul baƙi saboda ja'ala yana buƙatar maf'ul sani don haka duk duniya a yanzu ta zuriyar annabi nuhu ne alaihi salam shi kuma zuriyar annabi adam ne alaihi salam نعم وتركنا عليه وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين الله تعالى يتي من قال مسك كاون يبو ya zuwa karshen duniya. to wannan kowane mutum yana son wannan musamman ma wanda ya shekaru da yawa duniya duk wanda ya kai shekara hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin a duniya yana son idan ya bar duniya a bayansa ko yaushe ne aka tuna da ke a yaba masa ba wanda yake son a zage shi kuma an ce in dai har mutum ya riga ya mutu manzo Allah ya ce idan za ku ambaci matattun ku ku ambace su da alheri musamman wanda yake da zuriya ko da ko ka san wata tabargaza da ya aikata ce dai ka ce caɓe suwa ne sun tafi to Allah ya gafarta masa amma ba bayan ya mutu ka ce ka fuwa ne yan iska irin fuwa ne to kaga idan akwai 'ya'yansa da jikokinsa za su ji daɗi ba za su ji daɗi ba to sai dai kuma akwai wani abu guda duk mutumin da ya bar duniya haka na ana tambayan ka shaida a kansa to ka faɗi gaskiya abin da ka sani in ka yi ƙarya kuma Allah zai kama ka saboda wata rana manzo Allah yana zaune a majalisansa sai aka zo aka wuce da wata gawa sai sahabbai da suke majalisan annabi sai suna cewa kai yi wannan suka ce gawon wane kenan mutumin kirki ne wane ai mai kyautatawa ne yana mu'amala da mutane kowa yana jin daɗi sai maza Allah ya ce wajabat wajabat wajabat sai kowa ya ritsina can kuma suna zaune sai ga wata gawa ka ce gawan wane ne wanda aka ce wane ne wanda ya ce caɓe eh. ya ce Allah ya hutar yadda mu irin iska irin su wane mutanen banza wallahi mutanen unguwansu sun huta makwabtansa sun huta fitinan ne irin wannan gudan bakin annabi sai ya ce wajabat wajabat wajabat shine Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah ka fali wata kalma mu fa bamu gane ba an wuce da gawa mun faɗi halayensa na kwarai ka ce wajabat wajabat wajabat yanzu kuma an wuce da wata gawa mun faɗi ainihin halinsa na gaskiya bi ma'ana mummunan halinsa ka ce wajabat wajabat wajabat me ake nufi da wannan kalma shine manzon Allah ya ce ko shaidun Allah ne a bayan ƙasa duk wanda ya mutu mutane ko mutane kuka ba da shaida akan zakka faɗi abin da ka sani to har wajen Allah haka abin yake kuma haka Allah zai tabbatar saboda haka mala'iku ma za su yi aiki da abin da kuka faɗa ne saboda haka shi wancan da ka ba masa kun faɗi gaskiya shi yasa na ce to Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar Allah ya masa sassauci wannan kuma da ka zage shi kuka aibanta ke saboda mummunan halinsa shi ne na ce to Allah ya tabbatar masa Allah ya tabbatar masa Allah ya tabbatar masa ka san ko annabi ya yi addu'a ba za ta faɗi kasa ba ba saboda haka shi yasa ake son koma dai yayi ne a fili ka gwada mutane halin kwarai in ya zo a ɓoye a zuciyanka in dai baka aikata ba ka ɓoye mummuna in ka je lahira kuma ka yi bayani amma da so samu ne da cikinka da wajenka ya kasance abu ne mai kyau saboda haka duk wani dattijo idan ya bar duniya yana son a ba masa ko da kuwa ya bar 'ya'yan banza ko da kuwa barna ya shuka wallahi baya son a zage shi to amma dai abin da aka kallafa wa mutane su faɗi gaskiya amma in ba a tambaye ka ba to ba a ce da baki ka zo kuma ɓel kana ta fallasa shi ba a'a tunda ya riga ya mutu ko nan saboda 'ya'yansa da jikokinsa da ainihin 'yan uwansa ka ja bakinka ka yi shiru in wanda za ka nema masa gafara ne ka nema masa gafara in kuma wanda za ka tausaya masa ne shi kenan zuwa ko wani yana ɓarna. barnan da ba za ka nema masa gafara a wajen Allah ba to kuma ga ki kaki ga tsaka mai wuya sai ka ce kai wane wane ya bar duniya Allah sarki Allah sarki ina tausaya ma wane ina tausayin mu mu ma abokansa ina tausayin karan kanmu to kaga sai ka tafiya haka tunda ne kai ka san abokinka jahiri ne ko ka san abokinka kafiri ne kaga babu yadda za ka yi ka nema masa gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya gyara halayensa ya yi aikin kwarai ba shi zai ce a yaba masa a bayansa ba a'a mutane su da kansu za su yaba masa ana ganin wani ya wulka ko kuma ya yi wani aiki wane ne wannan sai a ce wane ne wane. wane sai a ce wane dan gidan wane sai a ce Allah sarki Allah ya ji kan mahaifinsa to abin da ake so kenan to kuma wannan ko wannan yar wace ce a ce yar wance ce a ce Allah ya ji kan mahaifiyarta yar kirki ce amma wane wane ne ya wuce dan waye wane kenan wai lalle wannan ya gaji ubansa daman ubansa sai da ya fitini kowa a unguwan nan to ga kike ma muna ta fama da ki eh gado yayi wannan sai addu'a to kaga wannan mummunan yabo ne to amma ga annabi nu alaihi salam Allah ta'ala yace ce wa tarakna alaihi fil akhirin muka sanya masa wato kalma mai kyau da ainihin zuriya mai kyau a bayansa yasa da annabi ibrahim ya zo ya addu'a daga cikin addu'ansa yace ya Allah ka sanya waje alli lisana sidikin fil akhirin ka sanya mini harshe na kwarai a bayana bayana ba duniya kada a zage ni kada a la'ane ni kada a aibanta ni da ni da zuriyata kuma abin da ya samu kenan saboda haka wannan daraja ce a kaina alaihi sana'an hasanan mun bar masa yabo mai kyau bainal anbiya tsakanin annabawa wal umami ila yawmil qiyama ga dukkan al'umomi har ya zuwa ranar takin alkiyama sai Allah ya ce me salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin amincin Allah ya tabbata bisa annabi no a cikin halittu Allah ta'ala ya zaɓe ki don zan ko salatin da ake wa annabi kashi biyu ne akwai salati da sallama shi yasa abu sa'id bin al-mu'alla wata rana ya ce ya rasulallah ya kai annabin Allah mun san yadda za mu yi maka sallama tunda Allah ya ce mu yi maka salati mu yi maka sallama so mun san yadda za mu yi maka sallama mafiya yawa idan suka zo wajen annabi suna ce assalamu alayka ya rasulallah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah to waɗansu kan karasa assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah tare da me da rahmar Allah da albarkansa to wannan ma idan ka haɗu da wani ana kiransa shehu kana son ka ambaci sunansa kana iya ce assalamu alaika ya shehu wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shehu tare da rahaman Allah da albarkansa to me ya sunansa ba shehu bane sunansa Musa ne ka ce assalamu alaika ya Musa wa rahmatullahi wa barakatuhu ko matarka ta yi maka wani girki lafiyayye ka ɗibi girki ka gagara tashi sai ka ce assalamu alaiki ya fatima wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke Fatima tare da rahaman Allah da albarkarsa saboda haka sunan kowaye kana iya sawa a ciki to amma sahabbai in suka zo wajen annabi suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah saboda haka mun san yadda za mu yi maka ainihin sallama amma ba mu san yadda za mu maka salati ba sai manzon Allah ya ce kulu ku ce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 fil alamin innaka hamidun majid wa salamu kama alimtu saboda haka duk wanda ka zo kai masa salati kai masa sallama ko idan ka yi salati wa annabi tamkar ka yi masa sallama ne idan ka yi sallama a kabarin annabi tamkar ka yi masa salati ne saboda allahumma salli ala muhammad allah ka yi daɗin tsira ga annabi muhammad waɗansu sukan ce Allah kai daɗin aminci ga annabi Muhammad assalamu ala rasulallah amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad menene amincin Allah shine tsiran Allah saboda haka ma'anansu guda ɗaya ne إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما kuma har ina yau don mutumin da ya yi wani abin alheri shi ma kana iya yi masa wannan addu'a idan ka ce salamun ala fulani amincin Allah ya tabbata ga wane amma mafiya yawa sai idan mutum ya bar duniya ake amfani da wannan kalma to wannan kyakkyawar addu'a ce kamar ka ce Allahumma salli ala ya Allah ka yi tsira ga wane don akwai wata zuriya wani bawan Allah da ya kawo zakawa wa annabi da maza Allah ya karbi zakan abin ya baki sha'awa saboda mutum ya mutumin ya kawo abu mai kyau ba tare da yayi dabara ko wayo ba bai hana ba bai yi rowa ba sai mazu Allah ce Allahumma salli ala ahli abi aufa da ce ya Allah ka yi albarka wa zuriyan abi aufa shi ne ya yi aikin alheri ya ka yi addu'a wa zuriyansa daya dama mutum idan ka masa addu'a yana son ka hada da 'ya'yansa Allah ya baka zuriya mai albarka ko baka ce Allah ya gafarta masa ba in ka ce Allah ya baki zuriya mai albarka wallahi yayi saboda wani ko baka nema masa gafara ba idan ya samu zuriya mai albarka waɗanda za su rinka yin masa addu'a to faladansa ba zai yanke ba har ya zuwa ranar takin alkiyama idan ma tabnu adama in kata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين saboda haka ana son a samu duriya mai albarka to shi yasa addu'an da ake yi ya ce amincin Allah ya tabbata ga wani ko ya mutu ko bai mutu ba to babban addu'a ce shi yasa anan Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin amincin Allah ya tabbata ga annabi Nuhu a cikin halittu gaba ɗaya duniya da lahira to mu ma muna roƙon amincin Allah ya tabbata gare mu ai hazal kalamu kun ga wannan magana ji abihi alal hikaya an zo da shi ne a matsayin hikaya labari yake ba mu wal mana yusallimuna alaihi taslima mutanen da suka zo a baya suna masa sallama bi ma'ana suna masa addu'a kai ma yanzu ka je kabarin annabi farkon abin da zaka yi assalamu alayka ya rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ka matsa gaba ka ce assalamu alayka ya Abubakar Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu sannan ka wuce gaba kaɗan Allahumma ah, ainihin ya Umar اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه وأكرم نزله gwargwadon abin da zaka iya sannan ka fita amma daga nan ka ce assalamu alaika ya rasulallah sai dai ka ce assalamu ala rasulillah assalamu ala rasulillah ko kuma kai masa salati kamar yadda manzon Allah ya ce duk wanda ya mun salati Allah tabaraka wa ta'ala zai sanar da ni cewa wane ya mun salati amma ba salatin cuwa-cuwa ba kai masa salatin da yake da asali wanda annabi ya karantar ko bayin Allah na kwarai suka karantar ba Talatin zainabu ba ba na yalwa ba ba na fati ba ba na khadija ba ba na dije ba da sauransu an gane wannan na'am ay yasnuna alaihi sana'an hasanan suna yabo gare shi yabo mai kyau wa yad'una lahu suna yin masa addu'a saboda me saboda ayyukan da annabi nuhu ya aikata wa yatarhamuna alaihi sa'annan suna neman Allah ya ƙara masa rahama yanzu kamar yadda muke karanta tarihinsa shi yasa a cikin tarihi ana son in dai kana son a rubuta ka cikin tarihi to kada a rubuta ka a wajen 'ya'yan iska a rubuta ka wajen abu wanda yake mai amfani wanda za a ringa faɗin ka ana faɗin ayyukanka na alheri Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai inna kazalika najzil muhsinin Allah ya ce kamar haka ne muke saka wa masu kyautatawa ai bai sulu zalikal jaza watan kwajin irin wannan sakamako Allah zai allazi nahu. wanda muka saka masa da shi najzil muhsinin duk wanda ya kyautata aiki yayi hakuri to shi ma za mu bashi irin wannan sakamako za mu kubutar da shi daga bala'i za mu sanya masa duriya mai albarka za mu sanya masa kyakkyawan yabo a bayansa sa'an nan ranar takin alkiyama zai samu gidan aljanna amma saboda wani aiki ne Allah tabaraka ta'ala ya ba da waɗannan gara ƙasosi ga annabi nuhu alaihi salam wani aiki ya yi na tambaya wani aiki ya yi ya yi wa'azi wa kafirai ko ya yi wa'azi wa arna ko saboda haƙurin da ya yi ko ya yi fama da iyalansa har aka samu ɗansa ya ɓalle ya yi tawaye saboda mai Allah ta'ala ya baki wannan daraja saboda haƙuri haƙurin haka kawai duk abin da aka masa na ɓace rai sai ya yi haƙuri haƙuri da juriya ko da ainihin darjiya ko kuma da dagewa a bisa aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ki ke sa manzon Allah ya ce a habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawwama ana yi komai karanci a ce kowace juma'a kana ɗaukar naira 20 kana ba sadaka ko duk sallah kana zuwa ka je ka gaida yan uwanka kana danne zuciyanka su suna da shi kai baka da shi wani waje ma sai ka fita nan sai a zage ka a ce wannan ya gagara neman abin kansa sai yawo gidajen mutane yake yana roko kuma kai gaisuwa baka je to inda wannan ba zai maka tasiri ba shine idan ka je gaisuwan sai aka je aka ɗauko tun da ka zo aka ce ah, wani ka zo ne kaza kaza kaza shikenan aka ɗauko wani abu aka baka sai ka ce a ah, ba abin da ya kawo ni kenan ba an dauko kuli an baka an dauko kaya an baka kace gaskiya ni ba abin da ya kawo ni kenan ba ni na zo gaishe ku ne domin sada zumunci mu mun hakura da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akai tunda ku ba za ku zo ba to mu za mu zo mu gaishe ku don kada zumunci ya tsinke saboda haka ku bar abin ku bai idan kyauta ta gaskiya ce in dai dan uwanka ne wanda ya zo birni ya tara kuɗi ko ya yi wayo ko ya shiga cikin harkokin siyasa ya dumo-dumo waɗanda su suke ƙauye wa ya kamata ya aika ma wani yanzu a ce ya manta da eh, eh, kawunayensa da suke wuni a gona in ya manta da kawunayensa to zai manta da uwarsa ma mahaifiya ba kwarai kuwa in ya manta da baffaninsa suna ainihin wahala suna tarko na kama tsuntsaye a jeje to zai manta da ubansa mahaifi saboda haka idan aka faɗa maka bakar magana inda za ka shanye kai maganin bakar maganin shine in sun ɗauka sun ba ka ce ba abin da ya kawo ka kenan ba to haka sai kai maganin su ka danne zuciyanka ka yi haƙuri ka aiwatar da abu to za ka samu wannan daraja kamar yadda annabi nuhu ya haƙuri shi yasa Allah ta'ala ya ce inna kazalika najzil muhsinin duk wanda ya kyautata to haka za mu saka masa wa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban in ka yi mai kyau Allah zai saka maka da mai kyau amma babu yadda za a yi baka yi mai kyau ba kuma Allah ya baka mai kyau ba zai yi ba sai dai in ka tuba idan mutum ya tuba wa manta ba wa amila salihan duk wanda ya tuba ya aikata aiki na kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba kuma a can baya ce ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima idan ka tuba to miyagun ayyukanka Allah zai canza ya mayar da su kyawawa amma kaga ka tuba kenan to waɗannan Allah yana canza musu miyagun ayyukansu zuwa ga kyawawa shi yasa ake son in za su yi tuba su yi taubatar na nasuha wato tuba ingantacce ba tuban muzuru ba lallai hausawa sun iya buga misali wai tuban muzuru muzuru in ya zo kama kule aka jibge shi gudu yake yi zai ce a guje da ƙyar za ka kama shi zama ban ya sake zagowa zai kawo farmaki ko ba zai kawo ba zai kawo to shine ba bahaushe yake cewa tuba ba irin na muzuru ba ka yi tuba tsakani da Allah subhanahu wa ta'ala to in ka yi aiki mai kyau sakamakon ka mai kyau inna kazalika najzil musine lallai annabi no yana daga cikin masu kyautatawa kuma duk wani mai kyautatawa irin sakamakon da zai samu kenan sai Allah ya ce mai إنه من عبادنا المؤمنين إنه لليك النبي من عبادنا المؤمنين ينا daga cikin bayanmu na kwarai ta'lilul ihsanihi hibil, iman domin wannan an gwada cewa idan ka kyautata sai kana da imani in baka in baka da imani to ba za ka samu sakamako a lahira ba duk wanda bai imani da Allah ba idan ya aikata aiki mai kyau to a nan duniya Allah zai biya ki za ka samu kafiri yana sallah kafiri yana zuwa aikin haji kafiri yana ba da kyauta kafiri yana sadaka kafiri yana biyayya wa iyayensa kafiri yana mu'amala mai kyau kafiri yana rike alkawari ko kafiri yana kiyaye amana kafiri yana yin azumi wani kafirin ma yana karanta alkur'ani wani kafirin yana sauraron wa'azi amma idan ba su yi imani ba a nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai biya su ranar takin alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ranar takin alkiyama bai da komai yadda ka san ƙuran da za ka leka taga a lokacin tsananin wato lokacin da rana ta yi iska tana kaɗawa idan ka leka taga kaga dan haske za ga wata ƙura a cikin hasken ba za ka iya kamawa ba to irin wannan shine haba'an mansura ayyukan kafiri ranar takin kiyama haka Allah zai mayar da shi ba abin da zai iya kamawa to amma kuma wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba ya zaluntan kowa in kafiri yayi sadaka Allah zai biya ki a duniya in ya yi azumi in Allah ya ga dama zai biya ki a duniya ko ya yi yunwan banza haka ma sallah haka ma waɗanda suke dabara su shiga cikin musulmi su tafi aikin haji saboda tsaban sha'awa sai su ce ai Allah guda ɗaya ne su sun yarda da Allah amma ba su yarda da Annabi Muhammad ba to don girman Allah waye zo da sallan waye zo da azumin waye zo da Qur'anin a kasan Misra za ka haɗu da ainihin kiristoci da dama za ka ji abinda suke ji ba kiɗa ne suke ji ba irin wannan abinda suke sawa iya fawon ɗin nan da suke sawa kunne me suke ji kira'o'i suke ji na manya-manyan makarantar alkur'anin duniya wala in kai wasa kana musulmi sai ka ja aya kirista sai ya gyara maka aya ya ce ba daidai ka karanta ba ko kuma ya ce wace irin kira'a kake so man shawi kake so ko khalilul husari al wace kira'a kake so abdul basit kake so ko sudaisi zai maka kuma ba musulmi ba ne to Allah sai ya biya shi a nan duniya amma lahira wa ma lahu fil akhirati min nasib to shi yasa Allah ta'ala ya ce innahu min ibadina almu'minin lalle annabi nuhu yana daga cikin bayin mu mu'minai bayin Allah mu'minai sune waɗanda za su kyautata Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata musu izhara li jalalati qadrihi wannan don a gwada girman annabi nuhu wa asalati amrihi da girman ainihin tushen al'amarinsa da sauran mutane kuma fa wanda ya yi ta musu wa'azi wanda suka yi ta baki wahala sauran mutane na ainihin garinsa me ya faru gare su Allah ta'ala ya ce sun ma'agara kanal akharin sa'annan waɗancan mutane kuma muka dulmiyar da su gaba daya su ne mutanen annabi saboda addu'an da ya yi ko da yake sai da Allah ta'ala ya dulmuyar da su sannan ya bada walwala ga annabi Nuhu ya ci gaba da rayuwa da abubuwan da muka ambata to da na zo da wannan littafi domin in karanta mana waɗansu daga cikin ayoyi waɗanda aka tara su waje guda wanda suke magana dangane da bayanin tarihin annabi nuhu alaihi salam domin waɗannan ayoyin da muka karanta su waɗansu ɓangarori aka ɗauko saboda munasaba a gwada maka wanda ya kyautata allah zai kyautata masa duniya da lahira duk wanda ya munana الله زي مولانا مصر الدنيا جلاهرة في حقيقة الله تعالى يا أمتي بيان النبي نوح عليه السلام تكن سورة العراق سورة يونس سورة هود سورة الأنبياء سورة المؤمنون سورة الشعراء سورة العنكبون سيوانا لمكا أمتا سورة الصافات سورة اقتربت دقما والأنسو آيوي wanda suke jefi jefi da aka halaki da sauran annabawa ko aka ambaci waɗansu abubuwa nasa kamar cikin suratul nisa suratul an'am suratul tauba suratul ibrahim suratul isra suratul ahzab suratul sad suratul gafiyar suratul shura suratul qiyab da suratul zariyat da suratul najm da suratul hadid da suratul tahrim da sauran wurare wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala da muka fala daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh